وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك أما بعد مي مي malamanmu musamman shi sheik imam nasir abakar mera dan masanin mera albani na argungu da sauran jagororinmu na ƙungiyoyin addini na mata musamman hajji amariya mera shugaban mura ta hajiya umma shugaban hisba da kuma ita uban gayyata hajiya hafsa yin ba maratu saliha kwamfanin sakshare ta bisset da sauran iyaye mata amarya da sauran kawayen da yan uwa duka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, akwai yaya ta hajji umma da sauran duka kalle da muka sa su a nan muna roƙon Allah cikin sarki da muka taru na Allah ka tara mu aljanna muna roƙon Allah wannan aure na hajjia shafa'atu da mai gidanta alai shafi'u muna fata Allah ya musu albarka Allah ka sa wannan aure a yi cikin nasara cikin sa'a Allah ka rubuta musu arzikin da ba su iya canyewa ka ba su arziki mai yawa mai albarka ya Allah muna roƙonka wata adda miji Allah ka ba su zama lahiya da mijinta wata ba su da miji kuma Allah ka ba su mai albarka wata adda yaya Allah ka ba yayanta albarka wanda ba su da yaya kuma Allah ka ba su yaya masu albarka muna roƙonka ma tausiri da wannan haɗuwa tamu mu na neman tsaro Allah ka tsare mu ka ba mu zama lafiya ka taimake mu ya Allah ka ji ga iyayenmu ka zama da garinmu lafiya ka samu cika da imani hakikanin gaskiya albani ya yi karatun da ya kamata daga nan mu yi sallama mai addu'a mu tashi saboda ya faɗi gaskiya kuma yawa amarya nasiha da sauran iyaye mata Tuni ɗan abin da zan faɗa bai da yawa saboda yanayin lokaci abin da nika san in faɗa abubuwa ne guda uku abu na farko amarya ta ɗauki aure matsayin ibada ta ɗauka cewa in aka ɗaura ma aure ka shiga ɗakin miji Allah maɗaukakin sarki na baka lada baka da iyaka manzan Allah ya faɗa cewa mace in tana gidan miji cikin yardan miji daga kicin zuwa ɗakinta Allah na ba lada umra babu mai samun wannan sai mace mai aure daga ɗakin ki zuwa kishin ɗinki Allah na iya baki ladan umra sai wani ya hau jirgi ya ce maka ya yi sallah ya yi safa da marwa ya yi dawafi sannan ya samu da ke samu inda kina ɗakin mijinki kenan aure ana son a ɗauke shi matsayin ibada ba matsayin sho ba ba matsayin wani abu na na na gani ba a aure ibada ne yadda kasan nabi na shiga masallaci ya yi sallah in kina ɗakin mijinki in ki karatun qur'ani Allah na baki lada in ki addu'o'i Allah yana amsa in ki salatin annabi Allah yana amsa in ki wa mijinki biyayya Allah yana baki lada sai kaga cikin yan lokaci yan kalilan mace ta sa Allah da sai Allah dai sai iyaka abin da Allah ya bata to saboda haka muna son amarya don Allah ki doki wannan aure matsayin ibada abin da biyu da nika sai in faɗa da yawa daga cikin mata suna kurkure mu hanyar zama aure shi wa zama aure abinda ka so gare shi na farko ka samu lahiyar jikinka yadda za ka iya ayyukan gidan miji babu matsala tsakani da Allah wasu mata kura suka zuwa gidan aure ba su da lahiya idan ne ce ba su da lahiya a koyon da rashin lahiyar su suna da matsaloli ba rashin lahiyar jiki ba ne a rashin lahiyar wasu abubuwan da sai an yi addu'o'i sannan su samu kusa ga waɗannan abubuwa shi yasa wasu mata idan suka je gidan mil sai ta faɗa kuma sai su ce wajen da nake faɗa to wasu abubuwa a bisa kansu waɗanda dole sai sun yi addu'o'i masu ƙarfi su rabu da su in ka ga an yi faɗa tsakanin mata da miji cikin satin farko to in ka diba mace ba ta da lahiya ko shi miji bai da lahiya rashin lahiya zai ka magana wasu kura suka zuwa suna da iskoki bisa kansu to kaga in mutuna da iskoki bisa kai ne do yayi wa wani babu mamaki jiya ina ganin wata mata ta yi attempting kashe mijinta wal iyaz billah aka kama ta aka rihe ta tace ita wallahi ba san tayi ba don Allah ku mai uzuri wallahi ba san nayi ba ta ce wallahi ba san tayi ba to ga zahiri mutane sun gani ko ke rantsuwa mutane suna yadda babu lahiya shi yasa wasu abubuwan da mata ka yi ba ba ba su suka yi ba to shi yasa waɗanda suke da program na al-mu'ashara na karantar da ma'aurata suna kula da wanda Allah ya lauda wanda ba normal yake ba duk wanda adda rashin lahiya na iska za ya kokarin bashi addu'o'i da wasu turaruka da wasu wurin da za a bashi ko da aka ce ai aure ya wurga ya warki iskoki ne sun nisance shi rashin lahiya ce yayi dama to sai ka ko da ka zo a gidan miji babu wasu matsaloli kai da ganin wasu abubuwa wallahi ka san ba ba bisa hankali na aka yin su ba DPO na yan sanda mun ce kes din wasu mutane na kan iyaka yake ba mu labari yace wata mata ta zo da yukake karkashin hilonta da hetur da galam cikin hetur tana son ta kashe mai ta kuma ta kone shi ta kashe ta kone shi nan garin ka DPO na yan sanda shi wannan kes to kaga babu hankali a ce mai mace ta kashe mijinta kuma ta kone shi yukake masu kaiwa karkashin hilo to saboda haka shi yasa mafi yawancin mata shedan wallahi na samun galaba akan dinga yin wasu abubuwan da wallahi sai ga aure na tangal tangal ku uwaye kun wahala kun kun kai kaya kun wahala kun kashe zarafin ku sai ga aure yana wasa gidan aure don mi saboda ita wadda aka kai gidan mijin ba ta da lahiya ba zazzaɓi gare ta ba malaria ba typhoid ba a problem ta tana da matsala na iska ne to shi yasa aka son mata su samu lahiya cikin kayan da gidan aure gaskiya shugabanni na mata aiki na bisa kanku ku waiwayo mu haraka abin da ya shahi wato ma'aurata saboda mi saboda ba mu son mu yi aure gini su samu matsala idan aka yi aure gini su samu matsala matsala aka samu wadda babba sai ha gama cikin gidan miji kai kana ɗauka lahiya lawaki duk wasu abubuwan da ya kamata a ce an yi gidan miji abu an yi shi yana da abinci yana da abin sha yana da kuɗi yana da lahiya amma masu sai ba da lahiya to sai kaga an samun matsaloli wani bai ta tafi kere ya sallamo gida ya ba ta yi abinci ba Ta sahiya ta waye ta yi abinci ba ta yi saboda tana tare da wasu abubuwan da ba ta bari su zama lahiya kenan dole sai an ɗauki matakin gusar da su shi yasa iyaye mata Allah shi musu rahama magabata na suna unhwani da lalle suna unhwani da goruba suna unhwani da wasu abubuwa in za a amarya wanka ai ta yin tuda ai ta yin dilka ai ta yin kaza da sauransu wayannan abubuwan sinadaran malamai suka ce jinnu bai son su eh durka ko to saboda haka shi yasa duk mai unhwani da su kusa a gidan aure jinnu bai son zama tare da ita Ko musulunci ya yarda da su wankan amarya musulunci ya yarda da shi wankan lalle musulunci ya yarda da shi kuma malamai suka ce kaka ga abinda aljami bai so iskoki ba su san lalle iskoki suna bakin ciki da lalle duk mutum mai daura lalle ko mai wanka da lalle ko mai shafa lalle ko mai ta'amuli lalle jinnu bai santa shi yasa Aisha radiyallahu anha tace kana yujibuhu launuhu manzon Allah ya kasance launi na lalle na ba shi shawa manzon Allah yana son ya ga launi na lalle shi yasa Aisha radiyallahu anha in ta yi kwaskwon ta taron da lalle ga hannuwa da kawawa manzon Allah yana ganin shawar lalle Aisha radiyallahu anha yana kallon lallen ta yana burge shi amma dai warin lalle a bisu shi yasa in za ta abin sai lokacin da manzon Allah bai dakin ta manzon Allah na kusantowa dakin ta sai ta lallen ta ko da yake zuwa iske lalle ya kama ga hannu Aisha radiyallahu anha yana ba shi shawa shi yasa malamai suka ce daga cikin hanyoyin kora aljannu akwai lalle sannan daga ciki akwai turare koyo shi ana samun kamshin turare za ku iya gane wannan ta hanyar aljannu suna son zama bandaki bandaki kazanta akwai bandaki akwai hitsari bandaki akwai kashi bandaki akwai kazanta shi yasa jinnu suna sun zama bandaki saboda kazanta ne shi yasa duk mutum da kaga tana kazanta cikin ɗakin ta cikin falon ta to wallahi tana iya kawo mu kanta iskokin za su hirgita ta su hana zama lahiya to saboda ka ina kira ga shugabanni na mata kuma da hankali an gana abin da ya shahi kayan a kai amarya a kula da lahiyar ta bangaren abin da ya shahi wato iska ko bangaren abin da ya shahi aljannu a nemi lahiyar ta ta wannan bangare sannan gin za su zauna a ta yi binciki lahiyar gidan nan a ta gidan nan a yi mai karatu a karanta wasu wurudda a karanta wasu ayoyi na ƙur'ani akwai daga cikin magabata wanda in yi sabon gida abinda kawai yake yi ayatul kursi ya karantawa angul guda hudu na gida ne in cikin ɗaki na angul guda hudu na ɗaki za a je a karanta ayatul kursi a toha wanga angul a toha shikenan ya kore mutanen maza sun ta yi ana karanta sotul bakara cikin ɗaki don su gudu su bar ɗaki irin wa'annan wasu suna barazana kwarai da gaske ga auren mata da yawa wallahi in ka ga wani aure ya mutu bai kamata a ce ya mutu ba abubuwan da suka faru suke bai kamata a ce auren ya mutu ba amma sai ka iske aure ya tangal-tangal ita kai nema a kashe auren da kanta saboda mi saboda ba ta bisa hankalin kanta kai wasu abubuwa in ga ana yin su kasan ba aiki hankali na ba yanzu ku bari ba ku misali akwai matar da aurenta ya mutu dalilin mutuwa a wurinsa shine mijinta in sahiya ta waye sai yawa daya ne wanka ya dafa musu indomi ya dafa maka ne shayi sannan ya sa su mota ya kai su makaranta sannan ya dawo sashi suna kwana ai ka san wannan ya kama da aikin aljannu ko saboda ka aiki iska ina ka sa haka nan kai ka san duk wanda aka karanta ma wanga abu dole a ce wanga ba ta da kirki sannan bugu da ƙari in dare yayi tana yin chatin har ƙarfe uku da dare mijin tana buƙatar ta sai ta ce in kana iyawa ka zo kai haka dan baka yani ina nawa aiki ne sai na kage ka zan wasu kalamai da mata ka hudu ka san ba su nisa hankalin kansu to saboda ka dole sai a ɗauki matakin korar iskoki wallahi sannan a zama lahiya sannan na biyu akwai lahiyar jiki kula da lahiyar jiki wallahi an waye gari mata ka gamsu kamar lahiya lau suke amma ke uwa ki da labari suna ɗauke da wasu rashin lahiyoyin da ba su bari sai mu'amala aure da mijinta ba su bari su zama lahiya gidan mijinta to saboda haka dole sai a ɗauki matakin samun lahiya ita lahiya tana da unhwani wurin bayar da abubuwan da ya kamata a yi ayyukan gidan miji kuma wallahi amarya ta sani gidan miji akwai ayyuka masu yawa shi yasa malamai suka ce na daga cikin abin da aka unguwani da shi na na aisha radiyallahu anha lokacin za a kai ta gidan miji an yi unhwani da wasu abubuwa masu ƙarhi masu unhwani sana'a kai ta shi ne ɗanyen dabino da kuma kanka abu ga kunkumba an yi ta bata an yi ta bata an yi ta bata an yi ta bata shi yasa kowace ta gidan miji lahiyar ta tattafi na na aisha radiyallahu anha an yi mata shiri na kwarai kafin zuwa gidan miji matan da suna yin haka na amma matan yanzu ba su an jarbi mata yanzu ba su son wanka da lalle ta su kai a da su yi suna ganin wayayi na wai wai a da su yi ba su yin wanka da lalle saboda lallan nan na tayar ma mai tsohon iska iskanta to shi yasa su ko mata za a ɗauki kwanaki ana wannan aiki ga mace wanda za a kai sai iskokin su gudu su barta to saboda haka wallahi yana da kyau mata su kula akwai abincin da ya kamata a kula da shi akwai abincin da ya kamata a kula da shi bangaren abin da ya shahi mata ina da kyau ku san da wannan wallahi yanayin da muke ciki yanzu da yawa daga cikin abin da kawo mana matsala muna ciye-ciyen abubuwan da ba su da unwani ga jikinmu sai su kawo mana matsala tsakaninmu da iyalinmu sai a samun matsala tsakaninmu da iyalinmu wanda yake sai a samun misunderstanding a ƙarshe sai gaji an ce aure mutuwa ne ubangiji Allah ya kare mu sannan abu na uku shine yawan addu'o'i manzon Allah Salma ya ce dan adam duk wanda an ka ba addu'a Allah ya hore mai addu'a in zai faduwa yayi addu'a in zai zama yayi addu'a in zai tashi yayi addu'a in zai ci yayi addu'a in zai sha yayi addu'a to Allah ya bashi alheri duka amma duk wanda aka mantar da shi addu'a ya mance da addu'a gane yake bukatu da shi sun biya bai bukata addu'a to an haramta mai alheri dukkanin shi to saboda haka na daga cikin abin da ke taimaka ma igiya aure shine yin yawan addu'a wallahi malam ba shi fa'atu ki kama addu'a ki ta yin addu'a Allah zai taimake ki saboda ita addu'a manzon Allah sallallahu ya riga ya faɗa mana yace Allah madaukakin sarki mai jin kunya ne Allah mai karimci ne Allah yana jin kunya bawa ya daga hannu sama ya ce ya Allah bani, ni ya Allah kare ni ya Allah shiga cikin lamurana Allah ka cece ni Allah ka bani kaza Allah yana jin kunya bawa ya daga ni Allah ya bashi ba duk wanda ka gabe addu'a Allah yana hushi da shi wa rabbuka yaghdabu in tarakta su'alahu wa ibnu adama hina yus'alu yaghdabu manzon Allah sallallahu ya karanta da mu addu'o'i daban-daban da gaske addu'o'in da ya kamata a dinga yi musamman ga amare lokacin zuwa akwai a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq addu'a ce mai karhi wanda ya kamata amarya ta karanta ta manzon Allah ya ce duk wanda ya sauka baƙon wuri duk wanda ya sauka bakon wuri ya karanta wannan addu'a har ya bar wurin nan babu abin da cutar da shi sai ya sai ya bar wurin nan kaga gidan miji bakon wuri ne gare ki baki taba zuwa ba kina shiga cikin saki addu'a a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إن شاء الله دو wanda yi wannan addu'a Allah zai kare sharrin kowa da kowa na biyu akwai bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil wala fis wa wannan addu'a duk wanda yi so uku da sahi Allah zai kare sharri ko wani iri ko abinda ha gani ko wanda ba ha gani ko sharrin aljini ko sharrin mutum ko mai jiha ko mai dauke da mugun abu ga baki ne ko mai dauke da mugun abu ga idanu ne duk wanda adda wani wata mugunta Allah ba zai bari mugunta ka kai gare ka ba indi ka karanta a'udhu bismillahi alladhi la yadurru ma'atmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa sabil alim ku yawaita addu'a akwai wata addu'a mai karhi amma na ga da yawa daga cikin musulmi suna wasa da ita akwai ya hayu ya tsayo bi rahmatika astaghith ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith in ka ji gaban ka na faduwa kana ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith wallahi zaka samu waraka ga duk abin da ke ka. wata rana mun gayyaci malam ya gayyaci wani mai harkan mai yu makaranta bayan ya gama bayani ne muka yi mai tambaya shi mi an maganin mai Ya ce mala abinda an maganin ma ya addu'a gudata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi mai harakan mai yu shi ya gwaya mana haka ne ce wallahi duk bala'in maye ko da bai gashi dan akwai wasu mai yu an ce ko gashi ba su yi haka an kace maye ko yi mugunta tai maye ko naman uwa ta yi ci inda dai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah na kare ka daga sharri ne to ga addu'o'i nan birjik amma su mata ba su da lokacin addu'a amma suna da lokacin kallace kallacen su suna da lokacin kallon fina-finai ga sunan da satellite da gem-gem ga sunan daban-daban cikin wayoyinsu babu lokacin azkar wallahi amarya kada ki dauki wannan abinda aka so kawai amarya ta ɗauki hanyoyin ibada gadan-gadan da lokacin na mutum zai samun tsira duniya ya samun tsira lahira ya samun biyan bukata duniya ya samun biyan bukata lahira amma babban abin da adda hadari yau bai yi a ce mutum ya fuskanci duniya ba da yawa daga cikin mata sun samu duniya rai ya za a yi ni dai mijina ya samu mota ya kai ni makka ya za a yi mutum ingila ya za a yi mutum amerika ya za mu ji daɗin mu mota cikin gari ya ce mu da irin ta one in town mata suna son wannan kowa na son wannan amma ka tsaya ta hanya mai kyau ta hanyar addu'a da roƙon Allah Allah yana kawo mutum abin da bai damani ba su ma wanda suka samu ai Allah na ya ba su komi wurin Allah aka samu ne saboda kada ya zan neman duniya ya samu tun ya bace cikin abin da bai san ina zai makoma ta gobe kiyawa ba muna kira ga amarya ta taimaka ma mijinta wurin raya gidansu dama mata su adda gida kai namiji sai an taimaka maka in ba a taimaka maka babu yadda za a yi gidanka ya kyau so su kuma hanyoyin raya gida suna da hanyoyi guda uku na ɗaya bauta ma Allah bauta Allah cikin gida karatun Qur'ani yawan sallolin nafila yawan azumin nafila mutunta baki in suka taho na sa gida ya rayu don shi gida da kan gani gidajen magabata ya rayu ne ta hanyar ibada in ana sallah cikin mala'iku rahama suna sauka in ana karatun qur'ani mala'iku rahama suna sauka idan ana sallolin dare mala'iku suna sauka idan ya zan aka waye gari ana azkar mala'iku suna sauka akwai lokacin rabon arziki bayan sallar asuba idan kai sallar su bayan ka zauna kana azkar arziki ana rabo wannan lokacin kana samu amma da yawa daga cikin marasa da suna baccin suna kwanan su basu su bahin ba hasira ta hito shi yasa wani ya ce wallahi ko jihun mutum an kai ana samu ne bayan asuba yana kwana duk jihe hinda masu jihe ya kai bayan asuba yana aka samu mutum wani kuma sai tsakiyar dare yana can yana kwana a jihai a sabai to saboda haka muna roƙo Allah Allah kai makare da masu jihe amma gida ana raya shi ta hanyar karatun Qur'ani da yawan sallar dare da yawan azkar da mutunta baki su baki in suna towa ana mutunta su wani bako da alheri yake tahowa wani bako in ya toye ya sauka rana guda wallahi ba a shekara gidan nan ba a samu arziki ba bako guda ko bakowa guda to shi yasa mutunta baki na daga cikin hanyoyin raya gida sannan daga cikin hanyoyin da ake raya gida yan uwa musulmi akwai samun haɗin kai tsakanin mata da miji faɗa tsakanin mata da miji sabani tsakanin mata da miji na sa gida ya rushe saboda mi saboda shi da ita adda gidan shi ya sai ya samu ita gyara to idan ya zan suka samu saɓanin gidan ya mutuwa zai za su dinga ɗaukar sirrin yan tana kai wani wuri duk wani ci gaba gidan ba so ne shi ma bai ƙaunarta ba ta ƙaunar sai da gidan ya ya mutu to shi yasa aka so a samu haɗin kai tsakanin mata da miji ke da shi kake kake wada da shi miji ba abun faɗa bane miji ya ya wuce faɗa wallahi ba a faɗa da miji saboda haka shi yasa muka son malama shafa'atu don Allah ki kokari ki hada kanki da mijinki wuri guda ya zan kalmar ku guda asirin ku guda ya zan sirrin ku guda kada ku samu matsala tsakaninki da shi duk abin da ce kama mai duk abin da ya dauko yana yi na alheri ki kama mishi sabani tsakanin mata da mijin da sa gida ya rushe kada ke yadda da ke da shi ki sa'in sa da shi domin wasu mun ga wasu mata da ƙarin hali hadda faɗa wasu mata hadda zage-zage wasu mata hadda Allah ya isa wasu mata hadda bakakin addu'o'i zuwa ga mazajinsu akwai wani miji da matan ta yi Allah ya isa ta ce ubangiji Allah yin baka isa gare ka cikin gari na son mashin mashin ya kasai tsora kaɗan damuta ta haishi sai ya tuna Allah ya isan da an kai mai gida ta ta kama shi nan da ba da malam Musa kai Allah shi mai gafara nan ya fa'ida ka dama ta kawai shi ta take shi ka rike nan bai da kyau mata suna wa mazajin su miyagun addu'o'i Allah madaukakin sarki sai la yuhibbullahu al-jahr min alqawli illa man zulim Allah bai son a bayyana magana da mummuna addu'a kai baka addu'a sai wanda aka zalunta sai ce wa kana Allahu afuwan qadira Allah ya kasance mai afuwa saboda haka mata da miji in miji ya miki ba dai baki baki mai baka addu'a ba ki cewa Allah ya isa mini domin Allah ya isa baka addu'a Allah ya isa ta kada mutane da yawa cikin ruwa sun mutu Allah ya isa ta kada wasu mutane daga duwatsu sama sun mutu hadisi na cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya bada labarin wani yaro da ya bayyana kafin zuwa kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yaron yawa fadawan sarki na wannan zamani azzalimin sarki yayi musu Allah ya isa cikin teku jirgi ya nuce ya nuce da su suka mutu saboda Allah ya musu Allah saboda ya yi musu Allah ya isa aka sake zuwa saman dutsi, tsololuwar dutsi ya sake mu wasu Allah ya isa Allah ya kaɗo su ƙasa suka halaka suka mutu kenan Allah ya isa ba ƙarama addu'a ta ba kada ke yadda wa mijinki Allah ya isa sannan da gaske abubuwan da suke raya gida tsakani da Allah akwai tsafta tsafta na sa gida ya yi daɗi ya yi daɗin zama kuma gidan ya rayu ba ko in ya zo ya ji daɗin zama gidan masu gida su ji daɗin zama gidan nan amma ya akwai ƙazamta baƙi suna sauka malamai suka ce akwai wasu ƙwari guda goma waɗanda suna samun wurin zama ya akwai ƙazanta ga gida in babu tsafta an ka ce akwai tsakaka akwai tsaka-tsaka ko tsaka ko la'antu tana zuwa in akwai ƙazanta ga gida sannan akwai gizo-gizo gizo-gizo in akwai ƙazanta yana zuwa ga gida in babu ƙazanta wallahi bai zube da wurin zama sannan bayan haka nan akwai gara in akwai ƙazanta gara tana tuwa. sannan bayan haka nan akwai zago akwai bera in akwai ƙazanta bera na zuwa ga gida yana sata yana ɓanna sannan akwai jaba in akwai kazanta suna zuwa ga gida sannan bayan haka nan akwai abin da ya shahi zanzaro bayan zanzaro akwai burgu bayan burgu akwai kyankyaso bayan kyankyaso akwai cinnaka akwai dai abubuwa daban-daban kwari sun yi goma waɗanda in akwai kazanta wallahi babu ya zaa yi su bar wannan gidan muna kira ga amarya ki zan mai tsabta gyara ɗakinki gyara gidanki gyara ɗakin mijinki gyara shi ki, kada ke yadda ki zama mai kazamta kazamta ba ta da kyau Allah bai son kazami inna Allah jamilun yuhibbul jamal ki gyara kanki da kanki sannan ki gyara ɗakinki ki kokari ki gyara ban ɗakinki ki gyara ƴaƴanki ki kokari ki gyara abincin mijinki gyara kwanne mijinki kada ki yadda da abin da ya shahi kazamta kazamta ba alheri ba ne akwai bakin da suke sauka ya akwai kazamta waɗanda ba a ganin su su da ma kazamta suke so kamar ne faɗa farko saboda ka muna kira ga amarya don Allah ki kamul ki zama mai tsafta don gidan ke daɗin zama na ga ɗan musulmi ya to ya gwahe ni yana son in tsaya in ba shi dama mai addu'a mu tayi saboda lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki amarya da ango Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su zuri'a mai albarka zari'a wannan gida Allah ya mata albarka mai wannan gida babanmu sarkin sudan Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana aljanna Allah mu roƙe ka da zari'a sa Allah ya mata albarka muna roƙonka ya Allah hajja mariya da ke da members ɗinki na mar'atu saliha Allah shi wa rayukanku albarka marayunku da kun wa aure da bayan Allah duka Allah ya saka muku da alkhairi hajiya hafsa muna miki addu'a Allah ya ƙara miki albarka duk lokacin da haraka ta tashi ba hijira ba hijira yan kalta ko masu kaɗe kaɗe kina kiran masu wa'azi a to ayi addu'a Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya sa a yanki su gado ki wajen wannan aiki ya cika son bid'a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki ɗaya samu cika da imani anan ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya <laughs> kira ma hajjaba da Wa salam